Mai sauraro Nura da Suleiman ke maka barka da wannan lokaci cikin muzagai duniya. Shirin da ke zaɓowa gami da bitar wasu daga cikin muhimman labarai da suka fi jan hankali a makon da ya ƙare. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Shirin wannan makon kuma zai fara ne da waiwayar matakin gwamnatin Zamfara na yanke shawarar fara aiwatar da shirin taimakawa al'ummarta wajen mallakar bindiga domin kare kansu daga hararen 'yan ta'adda da suka shafe shekaru suna addabar su sai kuma kungiyar kasashen afirka ta au da ta bukaci gudanar da sahihin bincike kan mutuwar gwamman bakin hauren da suka yi yunkurin shiga spain daga cikin morocco a shirin lanka kuwa mutane da dama ne suka shiga cikin zulumi domin kuwa ɗaruruwan 'yan kwaya ne suka tsere daga gidan gyaran halin da ake kula da su kaga kuwa sai yadda ta yiwu wai na kuda ɗakin mayya. ganin yadda duk wani yunkuri na dakile kashe-kashen da 'yan bindiga ke yi a zamfara da ke najeriya ya ci tira gwamnatin jihar ta baiwa jama'ar damar mallakar bindiga domin kare kansu wannan ya biyo bayan sanarwar da gwamnatin ta yi da kuma hanyoyin da za a bi wajen mallakar bindigar dangane da wannan mataki editan mu bashir ibrahim idris ya tattauna da kwamishinan yada labaran jihar ta zamfara ibrahim dosara To, a wannan sanarwa da muka bada, mun bada ita ne saboda kasancewar dawowar hare-haren 'yan bindiga a wasu sassa na wannan jiha da kuma la'akari da cewar damina ta sauka manoma suna son su je gona su yi noma domin tanadar da abinci ga al'umma kuma dukkan irin matakan da muke ɗauka mun ɗauka domin ganin cewar an wato kare dukiyoyi da rayukan al'umma amma in mun samu sa'a nan wani lokaci ba ma samun sa'a kuka ga cewar to yana da kyau su ma wasu al'umma a ba su dama su mallaki makamin da za su kare kansu a wannan shine dalilin da ya sa muka ɗauki wannan ko kuma muka ba da wannan sanarwa wannan ya nuna cewar kun yanke kauna ga ayyukan da jami'an tsaro ke yi kenan a'a babu maganar yanke kauna ga rawar da jami'an tsaro ke takawa. Na farko dai ina so kasancewar jami'an tsaron kansu sun yi karanci a Najeriya musamman idan aka yi la'akari da yawan tashe-tashen hankula da ke akwai a sassa daban-daban na ƙasar. Saboda haka babu isassun jami'an tsaron. Na biyu wannan mataki da muka ɗauka karka manta cewar tsaro na kowa da kowa ne ba na gwamnati kadai ba ne cewar ita ce za ta tanadi tsaro dole dukkan ɗan ƙasa ana kyautata zaton ya ba da tashi gudunmuwa domin a tabbatar da inganta tsaro na kare dukiya da rayukan al'umma magana ce ta yin kuri tare da zakulo hanyoyi waɗanda za su zamo sahihai wajen kare dukiya da rayukan al'umma ganin yadda wannan matsala ta talauta jama'ar jihar zamfara ta ina mutane za su samu maƙudan kudaden da za su sayi irin waɗannan makamai ai gwamnati ce za ta taimaka masu to akwai masu cewar wannan umarni zai haifar da kashe-kashe a tsakanin al'umma ai shi ne dalilin da ya sa muka ce mataki uku ne kahin a bari ka mallaki bindiga na farko al'umarka masarautarka za ta tabbatar da cewa kai mutumin kirki ne ba za ka yi amfani da bindiga ka aikata abin da ba daidai ba na uku kwamishinan 'yan sanda na jiha zai gudanar da nashi bincike ya tabbatar da cewa dukkan wanda zai mallaki bindiga ya mallaki hankalin kan shi ba zai aikata abin da ba daidai ba mataki na uku shine na sufeto janar na 'yan sanda wanda sanin kowa ne shine ke ba da lasisi na mallakar bindiga to a yayin da sabon shirin dakile hararen 'yan bindiga ke shirin kankama a zamfara a kaduna kuwa kungiyar ansaru da ke ikirarin jihadi ce ta haramta gangamin siyasa a wasu sassan yankin birnin gwari yayin da take ci gaba da faɗaɗa ayyukanta ta hanyar wa matasa ra'ayi domin shiga cikinta ƙungiyar da yana bayyana wa jama'a cewa ta zo ne domin kare su daga hararen 'yan bindiga a zantawarsu da rikayya abba kabara malam ishaq usman kasai wanda shine shugaban kungiyar bepu ta ci gaban al'ummar yankin na birnin gwari ya ce a yanzu lamarin ya yi muni da jama'a ba su da damar ko da lika hoton wani ɗan siyasa a yankin babban matsalan dai da muke fuskanta shine yanayin yadda suke kokarin jan matasanmu na ainihin yankin a gabacin birnin gwari musamman kuma saboda su suna nuna matasa su zo fa ya kamata su zo su haɗu ne su yaƙi gwamnati kuma manufofinsu sun zo su kare su saboda mutane yanzu suna cikin tashin hankali akan abin da ya shafi 'yan ta'adda musamman na su waɗanda suke damun mu bandit to su ya suka zo kamar suka nuna sun zo ne su taimake su tunda ita gwamnati ba za ta yi ba gwamnati su ta kasa to su sun zo za su kare su ba su yi noma su bar ainihin mutane su yi kasuwanci amma su zo su shiga wannan kungiya nasu su su mallaki maka mutane gada su zauna su tashi su mallaki makamai to suna zuwa garuruwa a takaice da ainihin bindigogin su da kaki na sojoji suna shiga masallatai kuma suka je sun rarraba ma mutane memory card na abin da ya shafi ainihin ideology nasu misali manufofin su da kuma yanayin tsarin da ya kama za a bi wajen shiga ita da wannan kungiya nasu so har ma ya kai ga mutane yanzu an fara auratayya akan abin da ya shafi tsakanin mutanen a wannan yanki da kuma su yan kungiyan ansaru shin kun shaida wa gwamnati ayyukan wannan kungiya ta ansaru a nan birnin gwari wannan labari ai <laughs> wannan matsalan tsaro ta yi kamari wanda tuntuni muna sanar da gwamnati muna kiran gwamnati akan ta zo ta ɗauki mataki akan abin da ya shafi wannan matsala tun kafin abu ya lalace domin tun kafin su wa'innan yan kungiyan ansarin su yi karfi wajen watanni kusan in ce shida mun ta rubuce rubuce ba wani matakin da gwamnati ta ɗauka. To yanzu kuma sai jamhuriyar Benin inda a can ma batun tsaron ne ya ɗauki hankali sakamakon kashedin da gwamnatin jamhuriyar Benin ɗin ta yi a game da yadda masu ikirarin jihadi ke kokarin samun magoya baya a kasar a daidai wannan lokaci da 'yan bindigar ke tsananta kai hare-hare a yankin arewacin kasar abdulkarim ibrahim shikal shine duba mana wannan rahoto duk da cewa gwamnatin kasar na ci gaba da tura kanin jami'an tsaro zuwa yankin arewaci mai iyaka da burkina faso wanda ke fuskanta hare-haren 'yan bindiga to amma mahukunta a birnin kwatano na nuna fargaba a game da yiwuwar masu da'awar jihadin na kokarin samun magoya baya a yankin sanarwar da gwamnatin ta fitar a wannan laraba ta ce tabbas jami'an tsaro sun hallaka ɗimbin 'yan ta'addar to amma akwai bayanai da ke nuni da cewa suna ci gaba da shiga cikin al'umma domin samun magoya baya ta hanyar yi musu wankin kwakwalwa tare da ɗaukar musu alƙawura da dama sanarwar ta ci gaba da cewa wasu daga cikin mutanen da suka amince su mara wa kungiyar baya akwai waɗanda ake tusawa mummunar aƙida yayin da ake baiwa sauran kwayoyi masu kawar da hankula domin afkawa jami'an tsaro fararen hula da kuma washe dukiyar al'umma. A ƙasar Kamaru, sama da mazauna ƙauyuka talatin da suka haɗa da mata da ƙananan yara ne aka kashe a wani hari da ke da alaƙa da rikicin ƙabilanci a yammacin ƙasar, rahoton da ya bulla a makon da ya gabata, kamar yadda wasu majiyoyin ƙasar suka tabbatar. Kisan kiyashin ya faru ne a ƙarshen wancan mako a kusa da kan iyakar Najeriya. ta wadda za a ji cikin wannan rahoto na Nasiru Sani. Harin da ya samo asali ne sakamakon takaddamar filaye tsakanin kabilun Olite da masaga Ecole a cewar labaran Funky Samuel Foba kabilar oliti sun kai hari tare da kashe wasu mutanen masaga Ecole a gonakinsu a ranar 29 ga watan afrilun shekara ta 2022 sannan su ma al'ummar masaga Ecole suka ɗauki fansa a cewarsa daga nan ne al'ummar oliti suka samu goyon bayan wasu mutane da aka ɗauka haya ɗauke da makamai suka sake kaddamar da munanan hare-haren a kan mutanen masaga Ecole. zubar da jinin ya faru ne a yankin akwaya da ke yankin kudu maso yammacin kasar wadda tare da yankin arewa maso gabashin kasar ke fama da tashe-tashe tashe hankula na kusan shekaru biyar da 'yan awarin anglophone suka yi gwamnatin ghana ta ce sama da bakin haure 'yan kasar nijar da ke bara a titunan babban birnin kasar a ne ta ta tasa ƙeyarsu zuwa kasarsu ta asali a watan yunin nan michael kudusin shine hada mana wannan rahoton sanarwar da ma'aikatar kula da zamantakewa da kare kananan yara ta fitar ta ce an samu waɗanda aka maida kasar su ne a titunan birnin akara da kuma karkashin gadoji suna gararan ba da yawon bara daga cikin waɗanda aka ci sakeyar su zuwa gida akwai maza 300 mata 400 da yara 620 kuma an maida su ne a tsakanin ranakun 7 da 8 ga watan yuni ma'aikatar wadda ta gudanar da aikin aikewa da waɗannan mutane gida da haɗin gwiwar gwamnatin nijar ta ce akwai kaɗuwa ganin cewa yara ƙanana na gararin ba a gari inda suke jefa rayuwarsu cikin hatsari ta yanzu kuma sai batun sauyin yanayi inda yayin da duniya baki ɗaya ke yaƙi da gurgusowar hamada tana kuma cinye filayen noma da muhallin jama'a ta hanyoyi daban-daban a yanzu haka yankuna da dama a jamhuriyar Nijar na fuskantar wannan barazana ta matsowar hamadar da kuma karancin ruwan sama da ke hana samun albarkatun damuna a wadace al'amarin da ke haddasa karancin abinci wakilinmu na da magaran Ibrahim Malam Cillo ya leƙa yankin sabon gari mai fama da barazanar ta gusowar hamada da fuska cike da damuwa da rashin sanin abin aiwatarwa ne mutanen sabon gari ke kallon ikon Allah yadda iska ke kwashe yashi daga nan zuwa can tare da barin illa mai yawa ga muhallin in ji ado ilu na garin sabon gari yana binne mu kwari hallo yana zai mu gonakin ina kaya yashi na binne mu ko shuka muka yi ba ta armashi sosai yashe ki binne ta jindin zana wannan sai ka tone idan yashe ta an yi ittifaki cewa rashin ice ne yake bunƙasa hamada lamarin da mai gari Abdu Inusa na garin Sabon Gari ya shaida da rashin tsawatarwa ne ga masu kashe ice wannan muna tare da mukiyaya in mu yi gimo ma sare hiski hutawa zai kuma ta samu ki amma sare hiski in a daji ne in a cikin kai wani ko babu ice sun sari mutane ba wansu bane wannan shi ko shukan nan da ake yi don ya amfani mutane ake kamar sauran jama'ar wannan gari su ma mata na dandana kudan su ta halin da garin nasu ke ciki sai dai bayan an hore su sun sauya ɗabi'ar kisan ice in ji na shaibu mu yanzu da aka mu horan wannan mu dai masu yawa gaskiya da wuya yanzu sai dai mu hau bisa dutse mu ge mu ice irin wannan illai ta gulgusawa hamada bata kama ku karamcin abinci da kudu yaron tana kama karamcin abincin in an yi noma ba a samu iska tana binniya kawai muna ana cikin wahala yanzu ma. To ko magabata suna da masaniya akan halin da garin na sabon gari ke ciki? Malam Nuhu Umaru shine magajin garin karamar hukumar ta Hamdara. Mun san da ita wallahi kuma muna kokowa a kanta. Saboda aiki ne wanda yake buƙatar eh, kuɗi da dama. Eh, mu kuma dangance da matsayinmu na communal rural aiki ne wanda ban mu iya runguma shi gaba ɗaya. Sai dai mu nemi masu hannu da shuni su tallafa mu kuma mu kana mu kokari. a halin yanzu haka dai gushin yashin ya hana sabuwar shafkar damanar bana da suka yi ta kankama Ibrahim Malam Cillo Hamdara RFI Hausa. A makon da ya gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai da ma wasu ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama suka buƙaci da a gudanar da bincike dangane da mutuwar 'yanci rana akalla 29 lokacin da suka yi ƙoƙarin tsallaka iyakar Morocco don shiga ƙasar Spain. Kamar da za a ji a wannan rahoto na wakilinmu Umar Sani daga Agadas, yankin da ke matsayin mahaɗar 'yanci rani masu niyyar wucewa zuwa nahiyar Turai. bayanai da na tattaro sun nuna cewar iftila'in da ya faru kan iyakar nador da melila a arewacin kasar morocco inda bakin haure 29 suka rasa rayukansu an jima da aka yi hasashensa Hassan Amari shugaban kungiyar taimaka bakin haure ta kasar ta Maroko. Euh, Lamarin ya yi euh, muni matuka bayan asarar rayuka da aka samu wasu mutane goma sha takwas sun samu munanan raunuka da sai da aka kwantar da su a asibiti. Kuma mu mun ɗaura alhakin afkuwar ibtila'in da bakar siyasar kungiyar tarayyar turai game da kwararar bakin haure. Su da yawa jami'an kasar ta Maroko ke ta yunkurin tarwatsa dandazon bakin sai a wannan karon suka yi nasara in ji wannan ɗan Nijar da ke karatu a can. Kusan kowane shekara cikin irin wanga lokaci ana samun irin wannan. Domin da ya haɓaka shi yanzu mutanen suka yi yawa sosai. Hukumar da ta Maroko da hukuma ta espan hannunsu guda cikin wannan aikin. A wata sanarwa da suka fitar game da kan kungiyoyin kare hakkin bil'adama na gida da na ƙetare sun bukaci da a buɗe bincike mai zaman kansa. Wasu alƙalman da ba na hukuma ba sun ce da akwai bakin haure su kusan dubu ɗari da ke watsi a fadin ƙasar ta Maroko. Umar Sani, Agadas, Rafi Hausa. To a Najeriya masana halayyar ɗan adam na bayyana cewar ta hanyar samar wa matasa ayyukan yi ne kawai za a rage rikice-rikice da aikata laifukan da ake samu a ƙasar. Wannan ne dalilin da yasa ake baiwa gwamnatoci shawara wajen ganin sun sanya matasa ayyukan da za su dogara a kansu irin su noma domin samar da abinci. Dr. Nantewai Wada ya yi wa wakilinmu Muhammad Tasiru Zakari tsokaci a kai. gwamnatin shi gwamnan lalon ya yi wani uh, yarjejeniya da african development bank ana kan gina santa na, na iri a mangu don dankali in an gama wannan santa na yin iri na to manomin plateau za su iya su yi kusan 20 ton in ka shuka hekta daya to muna son a yi su dam tare ruwa as local government ba wai katun dam ba dam da zai iya samu ruwa a samu ruwa matasa za su ga noma wani wuraren to in sun su noma wani wuraren su noma har su ma su uku a cikin shekara daya in ka shuki ka samu ashirin ka ki kai na biyu ka samu ashirin ka ka samu ashirin ka samu sittin a cikin shekara kenan to dama noman za ka yi shekara ashirin za ka yi shekara ɗaya dama ka yi ka samu ton guda uku yanzu ka yi a cikin shekara ɗaya ka samu ton guda sittin to mu yi wannan ga wani dana riban ton guda uku zai riba na ton guda sittin a cikin shekara to in ka samu su matasa mataye da kuma ka sa su a cikin eh, kauyuka samu wannan irin su shuki su shuki da shi to ka ga lokacin za mutanen kauyuka za su ci albarkan noman su. To a kasar Senegal, jirgin ruwa dauke da bakin haure ne ya nutse a gabar tekun Casamance da ke kudancin kasar a ranar Lahadin da ta gabata. Kwale-kwalen da ya nutse bayan da ya kama da wuta ya yi sanadin mutuwar mutane da dama, inda kuma gwamnati ta ce an ceto su 87 yayin da shaidu ke cewa akwai kimanin mutane 150 akasari 'yan kasar Senegal da ke cikin jirgin kafin aukuwar ibtila'in. Muhammadu Sa'idu Diabank wani ma'aikacin karamar hukumar inda lamarin ya auku ya yi wa sashen fulatanci na arafai karin bayani wannan yanki na kafutin yanzu ya zama babbar tashar da bakin haure ba bisa ka'ida ba suke bi ta ruwa don isa nahiyar turai yanki ne mai dauke da akalla ƙauyuka goma sha tara a gabar tekun atlantic ciki har da tsibirai goma sha hudu. Yana da wahalar gaske hukumomi su samu damar shiga saboda tsibirai ne. Wannan ne ya sa bakin haure suka zaɓi bin waɗannan tsibiran na ƙaramar hukumar Kafutin, waɗanda ake kira tsibiran Karon a matsayin matattarar tafiyarsu. Tabbas wannan kule-kulen bakin haure da ake magana ya taso daga Hilol a cikin dajin Tamuta, kuma akwai kimanin bakin aure sama da ɗari a ciki. yawancinsu kuma 'yan kasar Senegal ne. A makon da ya gabata masu aikin ceto a kan iyakar Chad da Libya suka gano gawarwakin 'yanci rana ashirin a cikin hamada, wanda alamu ke nuna tsananin kishirwa ce ta yi sanadin mutuwarsu. Tawagar masu aikin ceton ta sanar da gano gawarwakin ne a kudu maso gabashin yankin Kufra mai nisan kilomita 120 daga Libya. masu ceton sun ce alamu na nuna cewar motar 'yanci ranin ta samu matsala ne a tsakar sahara lokacin da suke kokarin shiga libya daga chadi ko dai don shiga turai ko kuma domin gudanar da kasuwanci a libyan wadda ta yi fama da yakin basasa tsawon shekaru goma to yanzu kuma shirin zai tsallaka zuwa faransa inda wata kotu ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan wanda ake tuhuma a shari'ar harin da aka kai a birnin paris cikin watan nuwamban shekara ta 2015 wanda ya sanadin mutuwar mutane 130 kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na shamsiya haruna an yanke wa sala abdulsalam hukuncin ɗaurin rai da rai sai dai akwai yiwuwar za a iya masa sassauci amma bayan ya shafe shekaru 30 a gidan kaso sau da kacal dai aka taba furta irin wannan kalma yayin yanke hukunci duk lokacin da aka kirkiri dokar a shekarar 1994 hukuncin dai ya yi daidai da bukatar masu gabatar da kara na neman tsaurara takunkumin da aka amince a karkashin dokar faransa kotun ta kuma yanke wa sauran mutum goma sha tara daga ɗaurin shekaru biyu zuwa hukuncin rai da rai ciki kuwa har da abokin abdulsalam mai suna muhammad abrini wanda ya samu hukuncin shekaru ashirin da biyu a matsayin mafi karancin wa'adi sakamakon taimaka masa da kayan aiki shari'ar da aka fara a ranar 8 ga watan satumbar 2021 ita ce mafi girma a tarihin faransa wanda ya kawo ƙarshen binciken da aka shafa shekaru shida ana yi a ƙasashe da dama a makon da muka yi bankwana da shi shugabannin kasashe bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu a duniya wato g7 suka lashe takobin ci gaba da marawa ukraine baya dangane da mamayar da rasha ta mata kuma a wancan lokaci ahmad abba ya duba mana rahoton cikin wata sanarwa da ta fitar yayin taronta a kudancin jamus Ƙungiyar G7 ta ce za ta ci gaba da baiwa ƙasar Ukraine tallafin kuɗi da na jinkai har da na sojoji da kuma na diplomasiya tare da tsayawa kafaɗa-kafaɗa da kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan sakon marawa Ukraine baya na fitowa ne bayan tattaunawar sama da sa'o'i biyu da shugabannin gungun G7 suka yi da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ta hoton bidiyo. To nan kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ne ya bayyana cewar akwai buƙatar gaggawar haɗa ƙarfi domin magance matsalar gurɓatar teku da ake samu a duniya. ya yi wannan jan hankali ne a taron majalisar ɗinkin duniya kan kare tekuna. into a New Chapter of Global Ocean Bisa shirin ɗaukar matakan amfanar tekuna, ina mai jan hankalin ƙasashen duniya wajen bin sahun samar da kashi tamanin na ingantaccen tsarin asasa mafuta a shimfiɗar tekuna zuwa shekara ta 2030. sannan ina karfafa bangarori da ba na gwamnati ba da su kasance cikin inuwar fafutuka da ke gudana wajen karfafa bincike da zakulo hanyoyin tafiyar da lamuran tekuna yadda ya dace kana ina jan hankulan gwamnatoci da su kara azama wajen farfado da lamuran da suka shafi teku ina yaba wa waɗanda suka yi aiki don kankin kansu a wannan bangare domin yin hakan na da alfanu sannan ina fatan samun ƙarin ƙuduri dangane da wannan batu a wannan mako da nan gaba bisa jinjinawa masu masaukin baki zan ƙara magana ta ce da wata karin magana ta Swahili da ke cewa bahari itatufikisha popote. To sai kuma kasar Sri Lanka inda ɗaruruwan fursunoni da ka iya kiransu da 'yan kwaya suka tsere daga wata cibiyar gyaran hali ta masu ta'ammali da miyagun kwayoyi bayan da suka lalata shingayen da aka sanya a wurin. Shamsiya Haruna ta kawo mana wannan labari. tashin hankali ya barke ne bayan da 'yan sanda suka shiga cibiyar gyaran halin ta kan da kadu domin gudanar da bincike kan mutuwar guda daga cikin fursunonin sanarwar da rundunar 'yan sandan kasar ta fitar ta ce fiye da rabin waɗanda ke tsaron sun tsere a lokacin tarzomar sai dai an kai wani samame a yankin domin sake cafke su bayanai sun nuna cewa ya zuwa ranar 16 ga watan yuni akwai mutane 951 da ake tsare da su a cibiyar ƙarƙashin umarnin kotu bayan da aka same su da laifukan da suka shafi ta'ammali da miyagun kwayoyi kuma kawo yanzu babu musabbabin faruwar rikicin to da wannan labari na kasar sri lanka shirin zagaye duniya mai bitar wasu daga cikin muhimman labarin makon da ya gabata ke karkarewa a madadin abokan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu nura ado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen hausa na radio france international rfi ke yi wa mai sauraro fatan alkhairi